Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. za ta kasawa Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Musa Yusuf Abdullahi ɗaya daga cikin matasan da ke fafutukar fitar da nakasassu daga halin kuncin rayuwa a jihar Plateau ko kuma a Najeriya gaba ɗaya. Makomar yaran da aka haifa da ta waya, da waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan hali tun suna ƙanana na daga cikin abin da ƙungiyoyin nakasassu suka sa gaba a ci gaban hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji. Bakon shirin ya koka a dangane da tsayawar al'amura a cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu a faɗin jihar ta Plateau, yayin da a ɗaya ɓangare na ƙasassu da dama ke jiran samun aikin da ke daidai da fannin da suka karanta. kamar lokacin da muke tasowa muna ƙananan yara akwai wurare da ita gwamnati ta keɓe musamman ma mabukata akwai makafi akwai kurame akwai guragu duk zaka ga suna aiki suna su sake-sake ne kuma waɗannan irin saƙa lokacin muna tasowa zaka ga har fitar da su ƙasashen waje ake yi kun bincika kun gane ta ina gwamnati ta kashe wannan ta yadda shi mai na ƙasa ba zai samu damar aiwatar da basira da Allah ya bashi ba? gaskiyar magana abin da ya zama ƙalubale da yanzu ba ma irin wannan guraren ko kuma akwai ɗin ma ba a sa aiki shine matsalar ba a ba ma wajen kulawa musamman ta lura da cewa me kalubale musamman kuɗi da kuma a daɗa zuwa a tafi da yanayi da zamani a ƙara tura wa'anda suke kamar instructor na wajen su je su yi training a da ake a shauran ƙasashe to matsalar kuɗi gaskiya tana ɗaya daga cikin wajen cin hanci da rashawa ko ce corruption ma kawai shi ya kashe irin wannan guraren wanda ko da da a ce da irin wannan guraguren yanzu da yawancin mutanenmu da sun samu abin yi kuma su dogara da kansu har ma su taimaki ƙasa gaba ɗaya ma ta hanyar ba da revenue da shauransu to malam musa za a ce kayi makaranta kuwa eh gaskiya na dan taba saboda na yi primary na yi secondary na zo na yi diploma kuma da na gama diploma na samu degree 200 level uh, zan fara kenan kuma na samu in je training din na kasar waje wanda yana nan daidai da diploma ne sannan bayan na gama da na dawo na ga kuma na je malaysia mm, je malaysia ka koyo na koya yadda ake hada irin kafafuwa na roba hakan nan za a ce da hannaye da ma wasu sassan jiki da sun samu matsala ko sun fita mutum yana so a masa abin da na koyo na kware akan wannan harkan kenan to tun da ka dawo yaya aka yi ka samu gurin da kake ma mutane sassan jiki gaskiya ban samu ba dalili shine shi wannan wajen yana buƙatar wajen da ake yin aikin ana kiran shi workshop a turance kuma workshop nan akwai kamar su ah, ah, mashina na'urorin sarrafa wannan aikin to wannan sun fi karfin mutum kamar ni a ce ya siyo su saboda abu ne da suna buƙatar kuɗi sosai to wannan dalili shi ya sa ba na aikin ko ba ma yi kuma ita gwamnati bata ba mu goyon baya don ta ga wannan abun kuma wannan abun an yi shi zai tamaki al'umma sosai don kusan muna ɗaya daga cikin ƙasa da take da waɗanda suke da buƙatar wannan abun sosai saboda rikici irin na boko haram rikici na ƙabilanci da na addini da kuma ma wannan larurar ta siga ciwon siga da ake yanke ma mutane hannu da shauransu ya sa yawan masu buƙatan ƙafa da hannu ya yi yawa a ƙasar nan sosai kuma babu ma ma'aikatan ma da akwai wanda suke yin suna amfani da irin famfo ne na roba kuma yana kawo musu eh, na kasu da illa sosai a jikinsu amma nan da aka koya irin na turawa ne wanda za a gama kamar ma kafan ma mutum din ne ko hannun nasa kamar ku nawa kuka je kuka yi wannan koyo tunda na san kamar jihar plateau ne ta tura ku wannan koyon mu biyu ne da ni da abokina lawrence muka je muka koyo wannan abun to amma tun da kuka dawo ita gwamnati me ta ce muku to a baya dai sakatare na hukumar masu bukata ta musamman na ƙasa kenan national disability rights commission mun ta kokari a yi amfani da shi tun da shi yake iya zuwa gurin manyan nan mu je mu yi amma daga karshe sai muka ga kaman ko shi ne ba shi da interest ne ko gwamnati ce take ganin abun bai dace a yi shi ba muka rasa ganewa To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin matashi mai fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar nakasassu a jihar Filato, Musa Yusuf Abdullahi da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. ba za